yanzu da muke magana daren lahadi ne da ya daidai da daren sha ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar eh, da talatin da biyu daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wannan shine kasar na ɗari da casa'in da ɗaya daga cikin jiran karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba mun shiga babu su'alin nasi al-imam al-istisqa idza qahatu babin da ke bayani akan mutane su roƙi liman yayi addu'a ko sallah ta roƙon ruwa idan ainihin halin fari ya shafe su mun karanta ainihin wato hadisin farko hadisin sahabi abdullahi dan umar a inda ainihin wato muka ji wannan hadisi cewa yana daga cikin darajoji ko siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato ta sashi gaba domin ya wuce ya roƙa wa mutane Allah maɗaukakin sarki akan halin kamfan ruwa da aka samu kai a ciki mun tattauna mas'aloli masu ɗimbin yawa a cikin ainihin wato wannan hadisi idan ba a manta ba sai dai daga cikin al'amuran da al'imamu ibn hajar al'askalani ya tabbatar da shi a cikin sharhin shi na wannan littafi ya ce wa yustafadu min kissatil abbas ko da yake ba mu karanta wannan hadisin na biyu ba ko hadisin ainihin wato abdullahi dan umar din shi kadai mu karanta to yanzu za mu karanta hadisi na biyu a cikin babin wanda shine hadisi na ɗari da goma daga cikin jiran giyar hadisan littafin قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله ابن أنس عن أنس أن رس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قهط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقونا wannan hadisi al al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi mai suna al ibnu ibn Muhammad Imam al-Bukhari da ya ruwaito wannan hadisi daga wannan malami nashi Al-Hasan dan Muhammad shi ko al dan Muhammad sai ce haddathana Muhammad ibn Abdullahi. Muhammad dan Abdullahi al-Ansari balansari ya karantar da mu hadisi qala yace haddathani abi babana ya ainihin wato bamu hadisi to anan dan ka san littattafan hadisi a da ba wasali ake musu ba don haka irin gangancin da a yanzu 'yan takife suke yi kawai ka je ka ɗauki littafi kawai ka ci gaba da karantawa mewa ma ka yi waƙaha ka yi jur'a ka yi ƙarfin hali da mugun yunƙurin karantar da littafin ma to a da ba ta yiwuwa saboda a da littattafan ba su da wasali yadda aka karanta maka haka za ka karanta su yanzu kamar wannan wurin da ya ce haddasani abi abdullahi ibn musanna babana mai suna abdullahi dan musanna ya karantar da ni idan babu wasali kaga zai iya ɗaukan wani wajihi kace ce abi abdullah ibn al-musanna baban abdullahi dan musanna ya karantar da mu amma haddathani abi babana ya karanta da mu hadisi kama a ce waye babanka sai ce abdullahi dan musanna badalun min abi kenan ko kun fahimta an sumamata ibn abdullahi daga sumamatu dan abdullahi ibn anasin ɗan anas sumamatu ɗan abdullahi abdullahi ɗan anas to wannan hadisin a cikin shi akwai yawan riwayar iyaye a yawan riwayar ‘ya'ya daga iyaye ma'ana kaga can kaji mahaifin shi da shi wannan hadisin nan kuma sumamatu ɗan abdullahi ɗan anas ya ce an anasin daga anas kakan shi kenan ko kun fahimta jikan Anas dan Malik ne yace anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lallai Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yarda kana idza qahatu ya kasance in suka shiga halin kamfan ruwa halin fari halin rashin ruwa su sahabbai kenan da shi Umar da shi da sauran jama'ar sahabbai istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya sa Abbas dan Abdul Muttalib baffan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baban sahabi Abdullah dan Abbas sai ya sa shi ya wuce gaba ya musu addu'a shine ma'ana istasqa bi'i sai ya sa shi ya wuce gaba don ya musu ainihin addu'a din faqala idan ya tasa shi gaba ga kalmar da yake cewa Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina ya Allah mun kasance muna neman kusanci gare ka muna kama ƙafa zuwa gare ka da annabinmu fataskina sai ka shayar da mu me ma'ana wannan maganar a san da annabinmu yake da rai idan muna fama da ƙarancin ruwa ya Allah sai mu sa annabinmu ya wuce gaba ya roƙan mana ruwa kuma sai ka shayar da mu to me yake faruwa kenan sai ce wa inna na tawassalu ilaika a yanzu gashi muna kama kafa muna mun tura ainihin wato bi ammi nabiyina muna kama ƙafa muna tawassuli muna neman kusanci zuwa gare ka da baffan annabinmu faskina ya Allah ka shayar da mu saboda addu'ar da zai mana qala sai yace fayus qauna shikenan sai a shayar da su ruwa in suka yi haka wannan hadisi ƙarara ike zahiri ne shi kanshi hadisin mufassar ne ba hadisi ne mujmal ba ba hadisi ne da ya zo a dunkula ba mana hadisi ne da ke bayyana sadda annabi yake da rai sallallahu alaihi wa sallama shi muke sawa ya mana addu'ar roƙon ruwa to a yanzu ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka ga baffan annabinmu nan yana da daraja dottijo ne mutumin arziki ne mai falala ya wuce ya mana addu'a ya Allah ka shayar da mu saboda addu'ar da zai mana wannan hadisi ba shi da wata matsala inna ma an samu waɗanda suka haifar wa da hadisin matsala ne da gangan ko da kuskure ta hanyar nuna cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa ya halatta ko ya sunnanta ko ya shar'antu a yi tawassuli da jahi a ce ya Allah dan darajar ne sai ka ce musu me yasa sai su ce gashi Umar ya tura Abbas dan daraja Abbas sai ka ce a'a a inda haka ne babu bukatar sai Abbas din ya kasance yana wurin kuma hadisin shi da kanshi ya ƙara fassara kanshi idan da akwai halaccin a roƙi Allah dan darajar wani mai daraja a halin baya nan a roƙi Allah da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ita tafi fiye da a roƙi Allah da daraja ainihin Abbas gashi yana nan domin ya zama alqur'ani da ya tashi magana game da annabi Musa da Isa me yace game da Musa wa kana indallahi wajiha me daraja ne a wurin Allah game da annabi Isa me yace wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina annabi Isa duniya da lahira mai daraja ne fakaifa bi afdalil khalqi alal itlaqi balle manzon Allah ya fi kowa daraja duniya da lahira sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka jama'ar musulmi bai halatta ka ce ya Allah dan darajar annabi Muhammadu ya Allah dan a'a ko ɗaya annabi yana da darajar tsaf ba abin da ya rage mishi daraja yana da rai ko ya rasu sallallahu alaihi wa sallama amma bai halatta ba saboda haka bai zo daga shari'a ba ina fata an gane don haka wannan abu ne wanda yake bai kamata ma mutane biyu su rabu a ciki ba sai dai da ike khalaf su suka kirkiro da fitina ta halaccin saɓawa salaf shi ne ba da ƙofa in ba haka ba a cikin salaf haka ɗabi'ar take in kana da rai zo ka wuce gaba kai mana addu'a Allah ya amshi addu'ar da kai mana don haka yace sanda annabinka yake da rai in muna fama da rashin ruwa shi yake mana addu'a to yanzu kuma fa ga baffan shi nan dattijo ne mana addu'a ya Allah ka shayar da mu kuma ana sai ce da suka yi addu'a Allah ya shayar da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shahararren hadisi ne so da dama za ka ji malamai suna kiran shi hadisu tawassul hadisin Abbas dangane da tawassul shi tawassul abin da ainihin wato ake nufi da shi shine tsanantuwa neman kusanci neman hanyar shiga ina fata an gane tawassaltu ilaihi gashi nan Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasila ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce ana yin shi ne ta ɗayan hanyoyi kamar haka hanyar farko ita ce neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ibadar da kake wa Allah maɗaukakin sarki wadda Allah ya yarda da ita ba wai wadda kai za ka ƙirƙiro ba wadda Allah ya yarda da ita ibada kuma da Allah ya yarda da ita ita ce kaɗai wadda ta zo a cikin ran alƙur'ani da sunna duk abin da ya saba wannan ba sunan shi ibada ba don haka kofar ibada a rufe take kada ka yi sai in an ce wajibi ne ko sunna ko mustahabbi ko halal amma in an hana to kar ka yi in ko kai to ba zai zama hanyar neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba shine idan bankin intercontinental suka ce idan za ka cire kuɗi a cikin account ɗinka da kake da shi a wurinsu sai da ainihin slip ɗinsu sai da takardarsu wadda ke ɗauke da sunansu da logonsu da tambarinsu da komai nasu kuma daga gare su idan ka je ka samo takarda original original ta first bank ka rubuta kana so ka cire kuɗi daga cikin account ɗinka a bankin intercontinental zai yiwu ba zai yiwu ba don haka duk originality ɗinta tsakanin kai ne da first bank amma ta tafi intercontinental ba ba original ba ce ta zama fake ko kun fahimta jama'a saboda haka dukkanin ibada dan kai ka ce mai kyau ce ko kuma kai ka yi fushi dan an ce ba ta da kyau ka ce kai a wurinka mai kyau ce ba fa zai canza ta ba ya kamata ka gane don haka ka cuci kanka duk abin da bai zo daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na ibada ba ba a bauta wa Allah da shi to ba a neman kusanci da shi don haka wannan aya da take cewa ku nemi kusanci zuwa ga Allah to za ka iya neman kusanci da Allah ta hanyar kyawawan ayyukanka ma'ana ka'idar da sallah sai ka daga hannu ya Allah don waɗannan salloli na dare da na yi ya Allah ka gafarta a iyayena Allah ka ɗaukaka musulunci Allah ka rusa kafirci yanzu kana neman kusanci ne zuwa ga Allah Allah ya saurare ka ya karbi addu'arka don wannan ibadar da ka yi ko kun fahimta jama'a ashe kun ga in mun fahimci wannan kenan ibadar da Allah ya shar'anta na daga cikin hanyoyin sai kuma me sai kuma ibada ko addu'a wadda wani mutumin kirki zai maka don haka sahabbai sukan je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a wannan hadisin yana ishara zuwa ga haka hadisi sahihi ya zo cikin sunan tirmidhi wani makahu ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulallah ina roƙon kai mini addu'a ne Allah madaukakin sarki ya buɗe mini idona manzon Allah ya ce mishi tashi kai alwala kai sallan nafila raka'a biyu ya tashi ya alwala ya sallan nafila raka'a biyu sai annabi ya mishi addu'a ya Allah ka buɗe mishi idan shi sai ya ce to ka gane maka addu'a to kai kuma ka roki Allah ya karbi addu'ar da ne maka kun fahimta bayan annabi ya mishi addu'ar to wannan shi kuma yana roƙon Allah wannan addu'a ka karɓa ta to tawassuli kenan da addu'ar mutum na gari sallallahu alaihi wasallama hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Abbas yana cikin Bukhari da Muslim ya ce wa almajirin shi a kana son ka ga yar aljanna a duniya nan eh, sai ya ce ka ga bakafatan baka fatan na wannan matan nan bakan nan yace ta zo wurin annabi tana da cutar farfadiya ta ce ya manzan Allah isko kai suna buge ni kuma in sun buge ni ina tsiraici ka roƙan mini Allah Allah ya warke ni ya warkar da ni su ce da zaki haƙuri to zan yi miki tabbacin zaki samu aljanna sai ta ce to na haƙura amma kuma tsiraicin yana damuna ka roƙan mini Allah su daina saka mini tsiraici sai ya ce to shikenan sai mata addu'a yanzu wannan ya halatta kenan a musulunci ko ma ya sunanta kenan a musulunci ka je wurin wani salihi annabin Allah mutumin kirki bawan Allah wanda ake ganin akwai nagarta ta tare da shi a sa yayi addu'a ko bai halatta ba ya halatta daidai ne ya sunanta shari'a ce tun da gashi annabi yayi sahabbai sun yi to amma in ya rasu fa ko ya halatta ka ce ya Allah dan darajar da wane yake da ita wannan ba a samo shi daga salaf ba domin in ba haka ba waɗannan irin sahabbai irin su Umar su roƙi Allah da darajar manzan Allah yana kabari inda ya halatta ya fi su roƙi Allah da darajar ainihin abu eh, Abbas yana da rai don haka wannan ba shi cikin aikin magabata to na biyu sai me na uku tawassuli ta hanyar ainihin wato sunayen Allah da kuma siffofin Allah maɗaukaka nan ma sai ka dubi sunan da ya tabbata sunan Allah ne ba za ka je ka kwaso duk wata tarka-tarka ba akwai sunaye da mutane suke danganta ga Allah gaskiya ku tsaya ku tantance ko sarkin garin ku ne in baka iya kirari baka je kai mishi kirari da sunan da ba nashi ba sa za ya daure ka haka ne ko ba haka ba to ba a yi wa Allah kirari da Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha to ba a kiran Allah ba a roƙon Allah sai da sunaye al-husna, su kuwa sunaye al-husna kadai suna cikin Qur'ani ne da hadisai ingantattu duk wani hadisi matacce ko da'ifi ko munkari wanda ya ɗauko wani suna daga cikin sunan Allah ba a tawassuli da wannan sunan dan bai tabbata sunan Allah ba ko mun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan dukkanin addu'ar da ka san ka ne sai ka binciki wannan sunayen na Allah da kake danganta sun tabbata sunayen Allah ne domin an samu ilhadi a cikin nan shi yasa yace wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi waɗannan da ke shishigi waɗanda ke karambani game da sunayen Allah ku rabu da su za a yi musu sakamako da ɗanyen aikinsu don haka a nan ya halatta ka karanta alkur'ani duk inda ka so ka ji alkur'ani dukan shi ba inda yake na ƙeta ne duk waɗannan masu janya sun suna kashe mutane ƙarya suke ya sun bata kashe mutane ta bayyada ba a buga ta a buga a ƙasa a tofa a buga a ƙasa ƙarya ne ƙur'ani duk gaba ɗayan shi alheri ne don haka ko da ta tabbat yada zaka iya karanta tabbat yada abi lahabin wa tabbe kana gama karanta ka ce ya Allah dan girman wannan sura da na karanta Allah ka saka na aljanna amma fa kaga ita tana bada labarin wani ya tafi wuta ne to kai kuma zaka roki Allah da ita ka tafi aljanna <laughs> ina fata saboda menene maganar Allah ce don haka duk wani bangare na maganar Allah a cikin alkur'ani ana iya tawassuli da shi wannan wurare da kuke jin suna cewa ainihin ana ana jan alkur'ani ana kashe muta a samo sababbin tabarmi karauni guda bakwai a jera su ya zauna daga shi sai ainihin wato riga babu wando yana turza duwawu a jikin ainihin karauni yana jan yasin duk inda mu mubin ta zo sai ka ji ya ce ajib ya saka ya ilu wannan zunzurutun matsafi ne ba musulmi ba bane ajib ya kanka ya ilu haka suke cewa za a yi yasin mai mubin kafirci ne zunzurutun kafirci in ka taɓa yi ka tuba amma ƙur'ani Allah bai saukar da shi don ya zama musiba ba ƙur'ani rahma ce saboda haka ko ina na alƙur'ani zaka iya karantawa ka roƙi Allah da shi kuma babu kaɗan karka ji sai ka je wurin malamai sun maka sauka ba inda sahabbai sai sun karanta alƙur'ani kaf sun sauke suke roƙon Allah sahabbai ba su taɓa yin haka ba duk wannan barazana ce ta miyagun ƙarshen zamani idan ka iya kulhuwan lahu har ka mutu kai ta karanta ta kana roƙon Allah zai baka abin da kake so domin sifatul rahmani ce siffar Allah ce mai rahama to kun ga waɗannan ayoyi da waɗannan surori da ke cikin alqur'ani to ana tawassuli da su shine at-tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya hakan abu zo a cikin sunna to babu laifi sai ka tsaya sai ka ainihin yi tawassuli littafi mafi sauƙi da ya zauna ya sharhin waɗannan abubuwa shine littafin alqawaid musla fi asma'illahi husna na babban malami al-allamatu al-faqih Allah madaukakin sarki gafarta mishi to malamai sun rubuta littafai da yawa da suka yi sharhin asma'ullahi al-husna al al-qurtubi ya rubuta al-imam al-allamatu ya rubuta kai manya-manyan malamai dai ga sunan sun rubuta amma abin da nake so ka gane abin sai da taka tsantsan dan akwai wani hadisi mai rauni ne wanda ya ɗauko sunayen Allah guda casa'in da tara wanda asalin riwayar Bukhari ce manzo Allah ya ce Allah yana da sunaye casa'in da tara wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna iya abin da ya tabbata a hadisi kenan to sai aka samu riwayar Tirmidhi sai ta zo da Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu al-kaza wanda galibi ake wa 'yan Islamiyya wannan lafzan sai kun yi taka tsantsan akwai lafuzan da ba su tabbata daga annabi ba ingantattu kamar aljalilu aljalilu laisasman man min asma'illahil husna domin bai zo ba sai a cikin wannan hadisin ko kun fahimta kamar arrashidu duk waɗannan ba sunayen Allah ba ne don ba su tabbata a cikin hadisi ingantacce ba wannan misali ne ne mana kare ya rage tunda ba su tabbata cikin hadisi ingantacce ba sai ka taƙaitu ga abin da ya zo ingantacce sannan duk wani abu jama'a a rinka nuna maka moderation a rinka nuna maka yadda ya kamata ba lallai ne ka yi addu'a yanzu yanzu ta ci ba don galibi abin da suke kenan sai ce Allah gafata malam za mu tafi primary election don Allah a zauna a yi ta sauke mana Qur'ani a tara almajirai a yi ta sauka ana can duk sai a je a dangwala maka da hannun hagu kuma ba kai aka dangwala ba dan wai shi so yake yanzu ana can ana operation nan kuma malamai suna nan suna danna addu'a addu'a ba bullet ba ce jama'a bullet ne inda ya tafi sai ya kai to amma addu'a jama'a ana kaiwa ana miƙawa ne zuwa ga Allah sai a duba shi wanda ke miƙa zuwa ga Allah yana da siffar da ba ta sa Allah ya karɓa sannan ko yana da siffar kuma ba lallai ba ne Allah ya karɓi wannan abin da kake so to kun ga waɗannan nau'uka na tawassuli jama'a to su ne abin da suka tabbata a cikin alkur'ani da hadisi kuma sun isa to Allah ya kama wani irin zamani ahalus sunna da malaman ahalus sunna sai kun yi taka tsantsan saboda yan bid'a sun gama ruɗa duniyan nan kakab, sun gama ruɗa ta wata ta taba zuwa ta same ni wai an ce akwai wata aya wai in an tofa a cikin eh, farjin ya in an haife ta ba za ta yi zina ba na ce wallahi ban sani ba wai sai ta ɗauka rowa ce irin ta malaman nan a wai ko bace wani ladabi bane ko bace wata hidima bane ko bata kawo wani qurbani bane nace mata ban sani ba to malam ya zaka ce baka sani ba nace ban sani ba ta ce qur'anin nace to ke ya baki sani ba ta ce to ai ita ba malama bace nace shikenan malami dole ta ce to ai ana yi ta ce to ni ban sani ba kissan maryam ce suke dakuwa suke tofawa wadda ta zo cikin abin nan ƙasa ƙasa din nan ah, mumtahana ne ko ina eh eh shine wa maryam wa eh tahrim wa maryam ta imran allati ahsanat farjaha sai a ina aka ce a cikin karatu a yi haka ba da aka ce ba da aka ce wa maryam ta imran allati ahsanat wa maryam haka a ina ne aka ce amma wallahi al'azim haka suke jama'a 95% yanzu sun yi corrupting Abuja jama'a duk sun ruda 'yan boko ne duk sun ruda su saboda haka duk yadda kake mishi bayanin no ga yadda abin yake sai ce to ai ba qur'ani bane shi na ce mishi look theory da eh, formulas na physics za a iya applying ɗinsu ko ina ne su ci Tun da kai scientist ne ka karanta science yanzu duk wata ka'ida ta physics ko ina za a labka ta ta ci na ce mishi yanzu za a iya ɗibo kalanziri a zuba a cikin mota ka kalanzir so wasu ya ce to ai ƙur'ani ne sai na ce mishi alright in ka zauna zaman tahiya ka rinka karanta inna a tsayina kalkausara Tun da ai ƙur'ani ne wato sun gama rikita mana kwakwalansu yadda duk yadda za ka yi saboda suna extorting kuɗi suna matsa kuɗi daga hannunsu a nan ne za ka san cewa akwai rikici a 'yan boko in ba haka ba mutum ya gama digiri da suke cewa digiri is for character Allah ne ma'ana ina karatun da ya wani ya zo ya wasa da hankalin shi ko kun fahimta jama'a san jihar plateau tana cike da fulani a dazukanta dazukanta ba cikin garin jos ba plateau haka wani bahaushe fa daga kano yake zuwa yana wasa da hankalin wasu fulani wai shi wali ne baya baya cin abinci shi kuma ba ne kana ganin shi ga lele a dajin nan shi ma yana da dan nashi wayan kullum sai ya ashe sai ya da buhun kwaki da siga da ruwa a jarka sai ya tafi can daji sai ya ajiye sai zo ya ci fulani aiki a kawo abinci na rana a samu ah, na dare yana nan ah, ci ai baya cin abinci ai waliyi ne ah, fulani suna ƙara imani suna saka ƙurbani can 'ya'yan fulani sun je daji sun dawo daga kiwo sai suka ga buhun kwaki da siga <laughs> da ruwa jaka guda <laughs> sai suka ɗauko ai babba muna tafiya a daji muka ga <laughs> ce to shikenan ku kawo sai karɓa sai ya shuru sai ya ɓoye shi uban sai ya ɓoye kuma shi wannan mutum ya zo zai musu aiki ne na kwana talatin kama ya zo da buhun kwakin shi daidai da kwana talatin in ya tafi ganawa ya a can ke zuwa ya sha kwaki ya dawo shi kenan ya kewa ya ba kwaki gari yawa ya sake kewa ya ba kwaki sai ya ce wai wani uzuri ya sa zai tafi gida kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai suka ce a'a ai algafa ta malam ga yadda muka yi da kai ce a'a ai uzuri ne suka ce a'a ce ko dai abincinka ya kare ne sai ba ya fito da wauta shi kadan shi <laughs> ko dai abincin ka ya kare ne kai ka dauke mu wawaye kaza kaza kaza haka fa suke jama'a yau kwana hudu fa yau kwana hudu wani yazo ya da ƙarya wai mu jama'a mu ba mu dariƙa ba fa mu ba a mana ƙarya dariƙa ma gaba daya saboda mu ba mu yi ta ba kuma alhamdulillah ba mu bi ba ba alfahari muke wai ni yazo a gaba na yana ce wai shi na'urar bature kwana uku sai ta lalace in tana jikin shi bai da waya shi wali ne wai din na'ura kwana uku sai ta lalace ina kusa da ni shi ne mishi su gina kawai sai ya dauki hoton shi wai ba daukan shi hoto kamera ma ba ta iyawa kuma ma in ma an yi hoton ma ba a iya saving din shi kawai na mishi su gina ya dauka kenan fiu an tashi shikenan sai na ce turo mini cikin layi na wallahi yana nan cikin hansar dina hoton har yau din nan ku duba ƙarya jama'a ku duba ƙarya jama'a wacce daraja za ka ƙara an kamera ba ta ɗaukan ka hoto ko kun fahimta kamera ba ta ɗaukan ka hoto wacce daraja za ka ƙara idan karfe kwana uku ya lalace a jikinka maganin karfe ne muna fita nan bayan gari icen banza ne kawai sai a ɗibo shi kai ma kana sha sai karfe lalace a jikinka ba wata karama ba ce shirmen banza ne kawai surkulla ne dan hodiyo a cikin wasiqatul ikhwan ya ce bid'a ce shan shi maganin karfe da maganin kunama ba wata gwaninta ba ce ko kun fahimta jama'a mutum yana zaune sai a ce wai ka'aba ta zo ta kewaya shi sai ka tambaya sanda ta zo ta kewaya shi kaf abad da ke makka ce ko kuwa wata ce in ya ce wadda take makka ce sai a ce to a je a tambaye a ranar yaushe ga watan yaushe daidai karfe nawa daga wannan lokacin sai a tafi a bincika a makka shin ku mutanen makka a rana kaza karfe kaza minti kaza tsawon awa kaza kun nemi ka'aba kun rasa ta taho madaba ta zo ta kewaye malam na madabo ko kun fahimci wannan jama'a babu a to in kuma ba ka'abar da ke maka bace wacce burgewa ce in ba ka'aba ta maka bace akwai ta ka'aba ne duk waɗannan abubuwa mutane imani da shirme ne ya cika su amma abin takaicin ka kaga ɗan boko yana matsayin permanent secretary kaga ɗan boko yana matsayin director ko minister ya koma yana bin irin wannan shirman wannan shirman baƙaƙen jahilai ne waɗanda kansu bai waye ta duniya ko ta lahira ba su akewa amma ku je ku gani irin waɗannan yau su ne ake ajewa a Sheraton da Hilton da manya-manyan hotel wanda kwana ɗaya za a biya naira dubu ɗari da hamsin nawa za a ɗauka a basu matar aure ce ta taɓa fito da turare irin turaren nan wanda ake sa mishi leda irin na da dogayen nan guda biyu mijinta ya bada miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wai wani ya siyo wai zai wa mijin aiki na ce wannan turaren bai wuce naira ɗari hudu da hamsin a kasuwar sabon garin zaria ba dan a lokacin abace ne yau kusan shekara sha biyu da ta wuce ko sha uku amma miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar aka siyo turaren nawa za a ba shi ma'aikacin kuma billahi lazi la ilaha illa wannan da aka yi wa abin da zan ambace shi nan dukkanin sun san shi su ne yanzu masu hayaniyar neman mulkin ma komai ma ya rikice musu dan a lokacin yana wata babbar kujera ne wai sai shi bokan ya ce wai an ga kujerar tana rawa na ce mata hajiya ta ce eh na ce har al'arshin Allah tana rawa in dai rawar kujerar mulki ce har al'arshi manzo Allah ya ce ihtazza arshin rahman bi mauti sa'adin yace al'arshin Allah ta yi motsi ta yi rawa lokacin da sa'ad ya rasu har al'arshi tana rawa wace kujera ce ba ta duk kujerar da ba ta rawa ma bata isa mukami ba dan kujerar manya juyawa take yi jama'a in ko ta kaje ta samu matsala ko kun fahimta jama'a to duk wannan rudanin haka suka bi suka ruda mutane abubuwan da ba su ne addini ba aka kawo mutane su ne addinin addinin kuma haka ajewa mutane shi ku shekarun baya duk gaba ɗaya waƙe ake koyawa wa mutane shine addinin kuma waƙe ma ba da larabci ba wanda ko da da larabci ne ba zai zama matsayin alkur'ani da hadisi ba kai ka ji ka saurari wannan mai waƙa la ilaha illallah Allah ka ji kan Muhammad sai ga an sa mutane sun yi jungun jungun sai abubakar na kuka sai kowa da kowa kuka me ya kai ku kuyi kuka ko kuma a ina aka faɗi haka duk waɗannan abubuwan da haka suka lalata addinin mutane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a kun ji wannan shine tawassuli shine ka roƙi Allah da ayyukan ka na alheri ka roƙi Allah da ayyuka ko kuma addu'ar da wani bawan Allah zai maka sa'an nan kuma sai ka roƙi Allah da ainihin wato kyawawan sunayen shi da ainihin siffofin shi maɗaukaka shi ne malam ibn hajar yake cewa wa yustafadu min ƙisatil abbas Istihbabu al istishfa bi ahli khairi wannan hadisin na abbas daga cikin fa'idar da ake samu a cikin shi shine ya halatta a nemi mutanen kirki masu alheri su ba da ceto su ba da taimako wajen yin addu'a wa salahi da mutane na gari wa ahli baitin nubuwa da kuma mutanen da suka fito daga gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama salihai mutanen kirki daga cikin su wa fihi fadlul abbas wannan hadisi yana nuna lallai abbas yana da daraja a ina za mu gane haka gashi har umar ya tasa shi gaba ya masu addu'a wa fadlu umar kuma wannan hadisin yana nuna shi kanshi umar yana da falala li tawadu'ihi lil abbas saboda tawali'u da kankan da kai da ya ga Abbas wa ma'rifatihi bi haqqihi da kuma sanin daraja Abbas da yi dan sanin darajar mai daraja ita kanta daraja ce ko kun fahimta jama'a to sanin darajar Abbas kadai ya baiwa Sayyidina Umar daraja ta musamman akan cewa lallai Umar mutum ne mai daraja domin an ce wala ya'riful fadla illa ahlul fadli ba waɗanda suka san falala sai mutanen da suke masu ainihin falalan ne to waɗannan littattafai da ke hannuna jama'a littattafai ne guda biyu tun zamanin da har zuwa yanzu manya-manyan malamai suka rubuta su ba don komai ba don su sharhin waɗannan matsaloli na tawassuli kaga wannan littafi yau kusan shekara ɗari bakwai da hudu da rubutawa shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al-harrani qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila shi ta hakikin Rabi Abdulhadi Hadi Al-Madkhali ne na hadisi kana buƙatar ka karanta wannan littafi kaf din shi dan ka samu cikakken sharhin wannan hadisi da kuma ƙarin waɗansu hadisai waɗanda malamin ya tattauna ya sharhin su sannan sai littafin an at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu tawassuli nau'ukan shi da hukunce-hukuncen shi wannan kuma asali lacca ce malam Nasiruddin Al-Albani ya gabatar da ita kusan shekara hamsin da ta gabata sittin da ta gabata shine aka tattara ta aka buga ta tun yana da rai ya biya ce musu ita Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to a nan ciki ne ma ya kawo ƙarin wasu asarai waɗanda ke tabbatar da irin yadda aikin magabata yake misali sai ya ce wa min zalika aidan ma rawahu al-hafiz ibn asakir rahimahullahu ta'ala fi tarihihi ibn asakir ya ruwaito a cikin tarihin shi mai suna tarihu madinati dimashq bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an tabi'i al-jalil daga babban tabi'i mai suna sulaim ibn amir al-khabba'iri anna sama'a qahatat wannan ainihin tabi'i a zamanin su ne sai sama ta musu kamfa ba ruwa fa kharaja muawiya ibn abi sufyan wa ahli dimashq yastasqun muawiya shine khalifan musulmi a dimashq sai ya fito da shi da ainihin wato mutanen ƙasar dimashq domin roƙon ruwa falamma qa'ada muawiyatu alal minbar da muawiya zauna akan minbari qala sai ya ce aina yazid ibn al-aswad al-jirshi ina yazidu dan aswad aljirshi shi ma tabi'i ne mai daraja fanadahu na sai mutane suka kira shi yana cikin jama'a kun gani haka salaf suke ba wani high table a wurin salaf bawan Allah ne salihi ne kaji har khalifa sahabi ya san darajar shi amma da yazo sai ya shiga cikin sahun mutane ya zaman shi ba wata matsala in yanzu ne sai an mammake tsofaffi duk sun zo sallar idi da sallar roƙo ruwa an tattake su ba ku ganin sarkin waliyai ya zo ne ya kai ku gane sarkin waliyai dalili ne ma akan wilayar tashi is questionable dan me sai an ci zalin mutane za a bayyana walicin shi ko kun fahimta jama'a gashi yana cikin mutane da muawiya ya kira shi sai da mutane wani ana kiranka wani ana kiranka fa aqbala yatakhaffa nas sai ya tsallako yana hahauro mutane na wucewa fa amarahu muawiya sai muawiya umarce shi fa sa'ida alal minbar sai ce mishi ya hawo minbari da inda rijilaihi sai ya zauna daidai inda muawiya yake aje kafa shi muawiya yana zaune sama shi kuma ya zauna daga ƙasa faqala muawiya tu sai muawiya ce allahumma inna nastashfa'u ilaika al-yawma bi khairina ya allah ga wani mutumin kirki daga cikinmu wa afdalina kuma wanda ya fi mu falala muna neman agaji a wurinka Allahumma inna nastashfau ilaika al-yawma bi Yazid ibn al-Aswad al-Jirshi ya Allah yau Yazidu dan Aswad ne muke fatan ya wuce gaba ya roƙan mana kai ya Yazid ya kai Yazid irfa yadaika ila Allah ka ɗaga hannayenka zuwa ga Allah kun ga bayan Allah daga zuwa ga Allah farafa a yadaihi sai ya daga hannayen shi warafa an nasu aidiyahum sai mutane duk suka daga hannayen su. fama kana aushaka an sarat sahabatun fil ah, gharb ka annaha turs kafin ya sauke hannun shi yana addu'a sai ga jido ya taso daga yamma ya kewaye garin kamar yadda kaga garkuwa take garkuwa kamar faranti ya kewaye sama wa laharihun sai iska ta taso fasukuna aka yi ta mana ruwan sama hatta ka dan nasu Allah ya blugu manazilahum da ƙyar mutane suka iya zuwa gidajensu jama'a kun ga wannan salaf suna haka banda sayyidina Umar kaga ga gwamnan shi sayyidina Muawiya shi ma yayi haka jama'a kun fahimci haka to sa'an nan sai sake cewa warawa ibn asakirin aidan bi sanadin sahihin har wayo ibnu asakir sake ruwaitowa da ingantaccen isnadi anna dhahhak ibn qais wani tabi'i mai suna dhahhak dan qais kharaja yastasqi bin nas ya fito domin neman za a yi sallar roƙon ruwa da mutane faqala yazid ibn al-aswad sai ya ce ya kai Yazid dan aswad kum ya bakka ya kai mai yawan kukan tsoron Allah taso za da fi riwaya ma da'a illa salasan aka ce addu'an ma so uku yayi ba wai jan carbi aka yi so dubu sittin ba ɗaya ba duk wannan barazana ce fa sai ayi sai a ɗan kala wani guda ɗaya kai jahili sai ka ɗauka akwai wani sirri ne a cikin ɗayan ƙarya ne ko kun fahimta sai a ce eh, a lamtar kai fa kafa saba'in ba ɗaya ko kun fahimta jama'a ba wani dalili akan haka yi kwaya ɗaya ka kwanta kai bacci ka fawwala al'amarin ka ga Allah hatta umtiru mataran aka yi musu ruwan sama mai yawa kadu ya na min kamar ma za su nutse a cikin ruwan sama ashe nan an samu ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da wani bawan Allah shi kuma bawan Allah ya roki Allah shine abin da ake amma ba wai a miƙe ana cewa ya Allah dan darajar matattun nan ya Allah dan karamar dan hodiyo ya Allah dan girman rawanin shehu duk wannan ba addini ba ne jama'a Ba ta imanin mutane ne ku bar mutane su roƙi Allah kai tsaye Allah maɗaukakin sarki ya amsa musu addu'o'insu ko su samu wani bawan Allah cikin su to bayan duk da malam ya gama sai ce wa fi hadha hadith awwalan at-tawassul bi du'a'il Abbas radiyallahu anhu la bi zatihi wannan hadisin a cikin shi mun ji cewa an yi tawassuli da Abbas ba wai da zatin shi ba kama bayyana Zubair ibn Bakkarin wa ghairuhu ba wai da zatin Abbas ba ba a tasa Abbas gaba a ce ya Allah dan darajar wannan mutumin ka shayar da mu ba cewa kai kai mutumin kirki ne ke roƙon mana Allah ko kun fahimta jama'a ma'ana halin kirki na daga cikin siffofin waɗanda ake gabatarwa wajen siyo al'umma addu'a ko kun fahimta jama'a yawwa to wannan kenan sai ce wa fi hadha raddun wadihun ala alladhina yaz'umuna anna tawassula umara kana bi zatil abbas la bi du'aihi wannan mai da martani ne ga waɗanda suke cewa wai umar yayi tawassuli ne da zatin abbas ba da addu'ar abbas ba wai cewa umar ya Allah dan daraja abbas ka shayar da mu a'a Abbas yi mana addu'a Allah ka shayar da mu ka karɓi addu'ar Abbas game da yadda yake mana saniyan abu na biyu da hadisin ke nunawa inna Umar sarraha annahum kanu yatawassaluna bi nabiyina sallallahu alaihi wa sallama fi hayatihi ai qarar Umar ya nuna a zamanin annabi suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa annahu fi hadhihi al tawassala bi ammihi al-Abbas a wannan karan da ya tashi tunda annabi da rai sai ya sa Abbas ya wuce musu addu'a ina fata an gane salisan sai yace law kana tawassul umar inna ma huwa bi zatil abbas aw bi inda allah ta'ala lama taraka umar a tawassul bihi sallallahu alaihi wa sallam bi hadha ma'ana. mana magana da na faɗi inda tawassulin da umar yayi da daraja abbas yayi ba da addu'ar abbas ba abbas da yake da rai musu addu'a inda da darajar ne bai da bai bar annabi ba dan annabi har rasuwar shi darajar shi ba raguwa te ba da sai ce ya Allah lokacin da annabin ka ke da rai yana mana addu'a ka shayar da mu ruwa yanzu ba shi da rai dan daraja shi ka bamu ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a kun ji na'am to sannan akwai wasu hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suke kawowa game da babin tawassuli dinnan hadisan ƙarya ne kana buƙatar ka samu waɗannan littafai ka je karanta su duk malaman sun bayyana cewa waɗannan hadisai ba su tabbata ba Allahumma inna bi haqqi sa'ilina Allahumma bi haqqi mamshaya Allahumma bi haqqi kaza Allahumma bi haqqi kaza ko kuma ka ji an ce wai ga wani hadisi annabi ya ce laulaka laulaka eh, ma khalaqatul aflaq ba dan kai ba dan kai ba da ban halicci duniya da lahira ba wannan hadisin da shine zaka ji jahilai suna cewa in an yi duniya dan manzon Allah ka bani kaza ko kuma an yi duniya don manzan Allah za ga abin da zai same ka a duniya an yi ta ne in ana nufin mutane da aljanu to don abautawa Allah idan ko ana nufin duniya wannan wurin zama ita kuma Allah ya yi ta ne don mutane su zauna su ji daɗin bautawa Allah a cikinta na haka ba an yi duniya ne don manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya yi duniya ne don kanshi iyakar magana kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan to bayan nan sai Imam al-Bukhari ya ce babu tahwilir rida'i fil istisqa'i babin da ke bayani akan juya mayafi a wajen sallar roƙon ruwa in ka zo sallar roƙon ruwa ana buƙatar a tafi da mayafi don kun ga su al'ada su ce mayafi mu kuma da muke riguna fa da riguna ba mu tafi in muka je kuma mutum ka ga ƙato ya tuɓe a fili yana <laughs> jure riga kaga sai mu ɗan kawo mayafin sai mu ɗan ɗora a sama saman rigar inna ma nau'in tufafin da ake fita da su jama'a ba a fita da tufafin da yake mai tsada ne amma kowa kuma zai kasance ne daidai da gwargwadon darajar shi dan rigar da za ka sa kai ta zama ta sallah to idan yallaɓaiwa ne ya sa ta to al'amari ya rikice to sai sawo irin taka ta sallah kai <laughs> ba haka suka ce ba abincin wani guba wani lokacin da kayan kasa riga ka za ta kama za ka rinka yi shi kuma duk ran da aka ga ya fara sa irin wannan to kare arziki ce ta same shi to irin ta ake so ya sa dan haka in ka ganta a jikin shi kaka ce aha yayi wannan da sabuwar riga ya zo a'a a wurinka ne sabuwa shi yanzu kyama ike ma ya daure ne dan malamai sun ce mai ya fito da irin ta ne amma yana ga ta arha ya fito da ita ina fata an gane takalmin da kai zaka sa ka adana shi kana abin nan bayawa shusha yana yi maka aiki akan shi gobe sallah shi kuma in ya sa ta kwale ne to haka kowa da gwargwadon yadda darajar shi take sai dubi galibin abin da yake faruwa in aka tashi ne sai ga babban mai kudin garin ya sanya diya gaggiyar riga a'a ana son ne kowanne daidai da gwargwadon shi wacce iri ce zai sa ya zama a ce kai wani da yau kaskanci ya kama shi kowa ne an shiga reverse Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine in aka je za a za a juya kamar yadda zamu zo mu tattauna insha Allah قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فقلب رداءه عبد الله بن زيد ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama istasqa ya fita domin neman shayarwa domin sallan neman shayarwa faqalaba rida'ahu sai ya juya tufafin shi haka wannan riwaya ta zo faqalaba rida'ahu amma ka dubi babin shi kuma bukhari sai kawo da babu tahawil ko to shin da tahawil da kal duk ɗaya ne malamai suka ce duk ɗaya ne kuma musamman an samu wata riwaya ta Abu Zarri ba abu zarri al-ghifari ba abu zarri al-majirin bukhari ko kuma mai riwaya sahihul bukhari a cikin tashi riwaya ya zo da ainihin riwayar madadin faqalaba rida'ahu fa hawwala rida'ahu ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka qala haddathana ali ibn abdullah qala haddathana sufyan qala abdullah ibn abi bakr innahu sami'a abbad ibn tamim yuhaddithu anna yuhaddithu abahu عن أمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المصلى wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi daga malamin shi abdullahi aliyu ibnu abdullahi ibnu madini shi ko yace haddathana sufyanu sufyanu ya ba mu hadisi to sufyanu manya manya guda biyu ne cikin malaman hadisi akwai sufyan as-sauri akwai sufyan ibnu uyaina anan ana nufin sufyan ibnu uyaina qala sufyan ibn uyayna yace qala abdullahi ibn abi bakr abdullahi dan Abubakar yace innahu sami'a abbad ibn tamim ya ji abbadu dan tamim yuhaddisu abahu yana karantar da baban shi hadisi an ammihi hadisin da ya karbo daga wurin babban shi wato ya karbo hadisi ne a wurin dan uwan mahaifin shi kuma ya zo yana karantar da mahaifin shi hadisin garin haka ne sai shi ainihin wato abdullahi ɗan abubakar ya ji shi shine ibnu hajirin ya ce abdamiru fi abahu cewa da abahu ɗin nan ya'udu ala abdullahi ibn abi yana koma ne zuwa ga abdullahi dan abi la ala abbad ba wai ga abbad ɗin ba ina fata an gane ma'ana kala abdullahi ibn بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد ya ji abbad dan tamim yuhaddisu abahu an ammihi yana ba da labari na hadisin da ya karɓo daga mahaifin shi wa yake ba labarin mahaifin shi yake ba labarin wane ne baffan nashi kuma abdullahi ibn zaidin abdullahi dan zaid annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kharaja ila musalla yace annabi ya fita filin idi wannan dalili ne kamar yadda muka faɗi a baya cewa sallar roƙon ruwa a bayan gari ake yin ta jama'a ko a samu filin idi ko wani fili wanda jama'a za su je su taru yadda zai zama fili ne ba wai a ainihin gidan nan wuri ba fastasqa da ya fito sai yayi addu'ar roƙon ruwa fastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla wa qalaba rida'ahu kuma ya juya mayafin shi wa salla raka'ataini yayi sallar raka'a biyu ma'ana anan mai bada labarin ya bada labarin ne ba wai a jere a jere ba sallar raka'a biyu ce a cikin sallan nan akwai huɗuba, akwai juya mayafi akwai fuskantar alƙibla sai ba da labaran haka yanzu ka zo kai sai ka shirya yadda al'amarin yake kaga dai bar ta ga ingantacciyar magana ana yin hudubar ta ne kamar yadda ake ta juma'a ba hudubar ta ake irin ta idi ba hudubar idi ana yi ne bayan an idar da sallah to huɗubar sallar roƙon ruwa ana yin ta ne kafin sallar ku kiyaye wannan amma akwai hadisi munkari wanda suke hujja da shi cewa ana iya yi bayan an idar da sallar amma ba shine daidai ba malikiya da shafi'iya da shi suka ɗauka shi yasa ko ga a kasashen nan galibi saboda galibin limaman malikiya suke bi sai an idar da sallar roƙon ruwa suke hudu ba amma ana zuwa za a fuskanci ainihin wato jama'a a tashi a yi hudu ba sannan hudu nan da za a yi guda ɗaya ce ba guda biyu ba kamar ta juma'a kuma kaga wani bambancin kuma ta yi kama da sallar juma'a a wajen gabatar da hudu ba kafin sallah amma kuma sun saba da juma'a a nan kuma ta yi kama da idi don idi kuma hudu ba ɗaya ake yi hudu ba biyu da ake bata da asali to kaga kuma inda al'amarin yake shi yasa addinin nan sai an tsaya an fahimce shi ta hanya mai kyau don haka sallar roƙon ruwa raka'a biyu ce hudu ba kwaya ɗaya kafin a yi sallar ake yin ta idan aka idar da huɗubar sai ainihin tashi a yi wannan sallah ko kun fahimta to in ka fahimci wannan da kyau yanzu tattaunawar da ake yaushe ne za a juya wannan mayafi ɗin to na daga cikin tattaunawar da za mu yi wannan tattaunawar yana da kyau ka fahimci mayafin nan tukuna ba za ka sako shi a leda ba ne fa dan wani suna daukan abin wani gayu ne da wani rufin asiri sai dan sawo shi a leda ya kulle kamar zai tafi ce ne a'a so ake ka bayyana talauci da kaskanci a wannan ranar ka sawo rigar da daga ganinta a jikinka an san yau da matsala mayafin ma ka sawo shi haka sai ka taho haka za ka taho hatta tafiyar kama ba so ake ka yi tafiya irin tafiyar filin idi ba ka san idin za a tafi ranar gayu ce ita za a iya tafiya ana rangwada ana dan yin backsliding irin yan gayu ran ba haka don musiba ce ta taho ake son ku nuna wa Allah ya Allah mu fa ga mu mun ta kwarkwashe don haka tafiya za ka rinka yi kamar tsohuwar mai jego ko kun fahimta kasan duk yadda gayu yar gayu ta kai in ta haihu sai ga ta saki jiki ko ina watsar da kafafuwa take to haka kai ma za ka taho ga kanan ka taho cikin maskana ina fata an gane to nau'in abin da zaka sawo tun daga gida zaka sawo idan aka zo ana hudu ba kana saye da shi shi ma liman yana saye da shi to in aka gama hudu ba ne kafin a yi sallah shine sai a juya kamar yadda zaka zo ka ji dama ta koma hagu hagu ta koma dama baya ta koma ciki ciki ta koma baya ko waje ta komo ciki ciki ta koma waje ka dai fahimta shi yasa na zo mana da mayafin amma da yake mu ba roƙon ruwa muka fito ba karatu muka to dan haka ban sawo shi ba dan kawai ne ce a ah, to tunda an ce daga gida ake sawowa to yanzu kuma ba sunna bane ai ka sawo daga gida tunda ba sallar roƙon ruwa za a zo ba ina fata an gane amma ina so in yi mana ne at-ta'limu bil fi'li awqa'u fi nafsi min at-ta'limi bil qawli insha Allah ta'ala saboda haka jama'a kun ji yake cewa to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sallah raka'a biyu kala abu abdullahi al-imam al-bukhari shine baban abdullahi yace kana ibn uyayna yaqulu ibnu uyayna yana cewa to annan sai ku natsu da kyau sai don akwai ku ringa hakuri wani lokacin za ku ji mun dan shiga wani darasi ba ku gane kanshi ba akwai ɗalibai ne da aka fara koya ilimin jarh wa ta'dil ana son su dan ringa fahimtar abubuwan nan yanzu anan al-imamu Abu Abdullahi shine Bukhari da yace qala ibn Uyayna ibn Uyayna ya ce ai kun ga ibn Uyayna ba shine malamin shi ba waye malamin shi almajirin ibnu uyayna shine aliyu Ibn abdullahi shine yace haddathana sufyan to yanzu da yace qala ibn uyayna yayi ta'liqi kenan ko kuwa yaya abin yake na son mu fahimci matsalar ne tukuna sannan sai a warware ta imam bukhari ya ruwaito hadisin nan daga malamin shi aliyu dan abdullahi da ya gama sai kuma ya ce malamin malamin shi ya ce ba tare da nan kuma ya ce malami na ya ce nashi malamin ya ce ba anan yanzu imam bukhari ya share sunan malamin shi to yanzu wannan zahiri sura ce ta me a'a sura ce ta ta'liq sura ce ta ta'liqi to yanzu shin wannan mu'allaq ne ko kuwa sai ibnu hajar ya ba mu ansa yace yahtamilu an yakuna ta'liqan ta iya yiwa ya zama ta'alik ne ma'ana bukhari ya faɗi maganar ne bai ambaci wanda ya faɗa mishi ita ba wa yahtamilu an yakuna sami'a zalika min shaykhihi ali ibn abdullah al-mazkur ta yiwu kuma ita wannan maganar ma kamar yadda hadisin ya ji daga wurin malamin shi aliyu dan abdullahi ne ita ma wannan magana daga sufyan din haka ya ji ta sai ya ce wa yurajjahu sani za a iya karkata akan magana ta biyu a ce ba ta'aliki bane ya ji daga wurin malamin shi ne annal isma'iliya al-imam al-isma'ili a cikin littafin shi al-mustakhraj akhrajahu an ja'far alfiryabi, ya fitar da irin wannan hadisin daga ja'far alfiryabi an ali ibn abdullahi daga ali dan abdullahi bi hadhal isnadi da irin wannan isnadin faqala sai ce an abdullahi ibn zaidin allazi uriyan nida daga Abdullahi dan Zaidin wanda aka nuna wa kiran sallah za ku fahimci wannan magana sai mun zo mun karanta yanzu muna son warwara matsalar ilimin hadisi ne da ke ciki ita ce yanzu wannan magana Ibn Hajar ya kawo maka cewa ta yiwu ya zama ta'aliki ta yiwu kuma ya zama muttasili ne sai ce to yiwuwar shi ya zama muttasili ita ce magana da tafi daidai sai kawo sai ce saboda ai an ruwaito wannan irin maganar da Bukhari ya ɗauko ta daga Ibnu Uyayna din an ɗauko irinta daga abdullahi daga aliyu ibnu abdullahi daga ainihin wato wanda ke tabbatar da cewa lallai bukhari ma kenan a wurin malamin shi ya ji sai ce waka za akhrajahu nasa'i haka nasa'i ma ya fitar da ainihin wannan riwayar haka an muhammad bin mansurin an sufiyana kaga ita ma an samo ta ta wannan hanyar ina fata an gane Wata وتعقبه بأن ابن عيينة غلط فيه to bari zamu dawo in mun karanta za ku za ku fahimta wannan magana wato an ɗan shiga aji ne na jarh wa ko matsalar hadith wanda da za a warware matsalar kam to da kuma karshen ta sai ka ji an fita daga hayyizin karatun wato wata magana ce mai muhimmanci ita ce wannan da yace qala abu abdullahi baban abdullahi yace kana ibn uyayna ibn uyayna ya kasance yaqulu yana cewa huwa sahibul azan wannan abdullahi dan zaidi da ya ruwaito hadisin wannan abdullahi dan zaidi ne abdullahi dan zaidi wanda ya mafarkin kiran sallah ne ko kuwa abdullahi dan zaidi ne ɗayan wanda ba mafarkin kiran sallah ya ba wato mutane ne guda biyu jama'a Allah ya sa kuna da maka a wurin naku an dauke akwai maka ba Allah ya kyauta to maka na kuma ga abdullahi ibn zaid almazin al'ansari kun fahimta da na'am to sai ɗayan shi ma sunan shi abdullahi ibn zaid shi al-ansari ku duba mutane biyu ne sahabbai kuma ɗaya abdullahi dan zaid almazini al-ansari ɗaya abdullahi dan zaid a yawa ne at-tamimi eh, at-tamimi al'ansari dukkansu ansarawa ne sunansu ɗaya sunan mahaifinsu ɗaya dukkaninsu ansarawa ne amma ɗaya mazini tamimi ina fata an gane eh, ɗaya kuma ainihin wato al'ansari ma'ana wannan ba mazini wannan ba taimi eh, don yin su sai na abubakar musulmi to wanne ne daga ciki ya ruwaito wannan hadisin sai malamin malamin bukhari sufiyani ibn uyaina sai ya ce wannan na farkon almazini shine ya yi mafarkin ya ga kiran sallah to yaya abin ya faru don mu tsaya mu fahimci kabiyar da kyau ga yadda abin ya faru lokacin da musulmi suka zo madina sai mas'ala ta taso musu akan ya za a rinka haɗa al'umma domin a yi sallah a zahar la'asar da sauran salloli tunda yanzu an zo an kafa daula islamiyya hankali ya kwanta za a rinka yin sallah a kan lokacinta kuma ana fitowa karar ana kiran sallah ai ana haɗa mutane ana sallah to ya za a kira jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira taro dama mai Allah ya ce wa amruhum shura bainahum sannan wani wuri ya ce wa shawirhum fil amri aka tattaru ana neman shawara wani sai ya ce ina ganin abin da ya dace da mu shine a samu ƙaho a rinka busa shi kamar yadda 'yan farauta suke busawa ina faɗin kamar yadda 'yan farauta suke busa ne mu a Najeriya don ka fahimci abin su a wannan lokacin Yahudawa ne suke busa ƙaho in za su haɗu domin ibada ko taro ba na mu ɗauko irin na Yahudawa wani sai ya ce ina ga mai amfani da naƙus naƙus ita ce ƙararrawa irin ta coci ba ƙararrawa irin wannan mai zaƙi ba ƙararrawa da za a buga ta tana galan galan irin ta ita ce naƙus wani sai ce ina ganin mu rinka tara busasshen ice in lokaci yayi in muka kunna in wuta ta tashi sama duk wanda ya hangi harshen wuta sama ko hayaki to ya san lokacin sallah yayi haka aka kwana ana kokwanto sai aka ce to yanzu dai abin da za a yi su yahudawan nan sun yi nesa da mu maguza ma masu bautar wuta maju sun yi nesa da mu dan kusa kusa din su ne kiristoci kamar yadda alqur'ani ya abbara latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladina qalu lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara amma sai ce zalika bi anna minhum qissisina wa ba in har akwai qissisai a cikin su su wane ne su ne malamai nagari waɗanda suke da ilimin addinin da tsoron Allah kamar suna jashi waɗanda ba za su yi son zuciya akan abu ba amma har ta kai reverend father zai tara su a coci ya ce ku je ku buga bom a coci kaza don ku ce musulmi ne wannan ba kisisi ba ne wannan dan iska ne matukar akwai kisisai a cikinsu war ruhban da waɗanda suke bayan Allah ne ibada su zalla ba ruwansu da hayaniya Allah ya ce in har akwai wannan to a zamanin annabi akwai su sallallahu alaihi wasallam dan haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama kiristoci su ne mutanen da suka fi kowa kusanci zuwa ga musulmi sai annabi ce to tunda haka ne mu ɗauki ƙararrawa irin tasu in Allah ya kai mu asuba za a fara amfani da ita haka aka yi rekomendin ƙararrawa jama'a suka je aka kwanta bacci sai shi wannan abdullahi ibn zaidin almazini sai mafarki sai gan shi ɗauke da wannan katuwar ƙararrawa irin ta nasara sai wani ya haɗu da shi kai me za ku yi da wannan sai ce za mu rinka kaɗawa ne lokacin sallah idan a taru sai ce ba na koya maka abin da ya fi wannan alheri ba sai ce madalla ya ce to ku rinka yin Allahu akbar Allahu akbar sai koya mishi kiran sallah can da ya saurara sai ce an zo sallah kuma ga yadda za ku yi kama sai Abdullahi ya farka da Abdullahi ya farka sai taho masallaci sallah asuba sai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin tattaunawa ana alhamdulillahi sai ga Umar shi ma ya sheko a guje yana cewa shi ma ya mafarki yayi sai aka ce mafarkin ka ya dace amma sai annabi ya ce wa kai Abdullahi ka tashi ka koya wa Bilal fa innahu andamin ka sauta ya fi ka dadin murya don haka ana son ladaninku ya zama mai daɗin murya ba wai kawai kowane ritaya ofisa za ku samu ritayari sai ya haƙuri karatun mu <laughs> ba kowane mutum ya je ya gama aiki ko jali ya karye mishi ko kuma yau bayi da aikin yi sai zo ya kira muku sallah ba za ku samu mutum ne mai daɗin murya saboda shi kiran sallah sha'ira ce min sha'a'irul islam ba kwa ganin za a yi taro manyan mutane sai a samu wata zabiya mai daɗin murya ta yi taken najeriya haka kiran sallah ana son a samu wani mai daɗin murya ne wanda in ya rangada za ka ji abin ya rangadu to wannan mutumin da ya yi mafarkin kiran sallah ko kun fahimta shi ne sai shi ibnu uyaina ya ce huwa sahibul azan shi wannan mai kiran sallar nan shi ne ya ruwaito wannan hadisi abdullahi ibn zaidin dinnan to sai bukhari sai ya gyara magana ya ce walakin na wahamun sai dai kuskure ne ibnu uyayna yi yanzu bukhari yana cin gyaran malamin malamin shi ce kuskure ne sai ya ce li'anna haza domin wannan abdullahi Ibnu zaidin ibn asim almazini ya ce domin wannan sunan shi abdullahi dan zaidi dan asim almazini ba mazini mazinul ansar mazinul ansar wancan ku abdullahi ibn zaid ibn asim mazinut shine bambancin mazin at-tamim wannan mazinul ansar wannan mazinut ku duba abdullahi ibn zaid ibn asim ibn asim ko kun gane almazini Al'ansari. ko kun gane wannan abdullahi ibn zaid ibn asim shi ma an gane at-tamimi shi babu al'ansari. na'am mu ɗan tsaya ku ɗan fahimci abin da kyau wato sunan su yayi ɗaya? sunan mahaifansu yayi ɗaya? sunan kakan yayi ɗaya? ana samun haka cikin malaman hadisi akwai da yawa ko kun fahimta na'am to wannan almazini ko kun gane al'ansari wannan ma almazini amma attamimi wannan balansare ne wannan ku danginsa abubakar ne tushensa daga makka ne kamar ka ce wannan na makka ne wannan na madina shine mazini al'ansari mazini attamimi ko kun fahimta jama to akwai irin wanda yakan faru a cikin malaman hadisi tun daga zamanin sahabbai kamar yadda ka ji har zuwa yau din ana iya samun wannan waye cikin ɗaliban mustalah zai iya tuna menene sunan wannan nau'in daga cikin nau'ukan da al'imamul hakim ya bayyana cewa nau'in ilimin hadisi ya kai wajen saba'in ko fiye da haka wannan wani nau'i ne ya sunan shi kar ne faɗa da tsoro ba bulala ba maka ba ba faduwa zaɓe kuma za ka yi ba lokacin zaɓe ne yanzu ba za ka faɗi ba <laughs> al-mukhtalif al-mukhtalif al-muttafiq wal mukhtalif shine al-muttafiq sunan yayi daya sunan baban yayi daya sunan kakan yayi daya amma kuma al-mukhtalif mutanen mabambanta ne akwai irin wannan misali al'imamu abu ja'afarin al'imamu abu ja'afarin mai tarihi da tafsiri mai cikakken sunan shi tafsirin ibnu jarir at-tabari to me cikakken sunan shi abu ja'far muhammad ibnu jarir limami ne cikin limaman ahlus sunna akwai kuma abu ja'far muhammad ibnu jarir shi kuma limami ne cikin limaman 'yan shi'a alkunyarsu ta yi ɗaya baban ja'far wannan ma baban ja'far sunansu ya yi ɗaya muhammad wannan ma muhammad sunan mahaifinsu ya yi ɗaya jarir wannan ma jarir sannan abbabari shi ma wannan abbabari to da yake gane su da sunan kaka na ahalin sunan sunan kakan shi yazid na 'yan shi'an sunan kakan shi rustum don haka wannan abu ja'far muhammad ibn jarir ibn yazid abbabari. wannan abu ja'far muhammad ibn jarir ibn rustum at-tabari wannan ya rasu a ƙarni na uku wannan ya rasu a ƙarni na biyar na daga abin da ke faruwa so da dama a cikin tattaunawar da ake kawa na saɓanin malaman fiƙihu da yawa ahli sunna suna ɗibo maganganun wancan ɗan shi'a sai su zo sai su danganta sai a ce ai har Abu Ja'far naku na ahlus sunnan ma ya ce ka ba sai ga dan shi ayi maka haka yin ce maka Abu Ja'far ibnu Jarir at-Tabari sai ka ce wanne ibnu Rustun ko ibnu Yazid sai ka tsaya ka tantance ko kun fahimta jama'a ku karanta littafin lisanul mizan na al-Imam al-Hafiz ibnu Hajar al-Asqalani dan haka mu dawo wannan qadiyar da ake magana wane ne ya ruwaito wannan hadisin sai sufyan ibn uyayna yace shine abdullahi ɗan zaid ɗan asim almazini al-ansari sahibul avan sai shi bukhari yace a'a kuskure ne sai ce domin wannan mazinul ansari ne wancan ku mazinul tamimi ne don haka yanzu kenan wayar waito hadisin mazinu tamimi shi ya ruwaito wannan hadisin wancan kiran sallah kuma mazinul ansari shi ya ruwaito shi na fata an gane wannan wata matsala ce ta mus'ala jama'a da jarhu wa tadil kuma kada ta ba kowa tsoro dan galibi sai a baiwa mutane tsoro kai kana son ka zama malamin hadisi akwai wahala a ba wahala ista'in billah ka nemi taimakon Allah ka miƙe ba haka suke ruda ku ba kai zaka iya science kai za ka iya science za ka iya ai ba ilimi ne daga aljanu ba mutane ne kai ma za ka iya ka dage kawai ista'in billah ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'ar musulmi kun ji a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan ainihin wato wanda ya ruwaito hadisin shine mazini ne amma at-tamimi ina fata an gane ba mazinul ansari mai kiran sallah ba Allah ya taimaka to bayan ibn hajar ya tattauna matsaloli da dama dangane da wannan matsala ta ainihin wato juya tufafi dinnan juya mayafi ko ya tattauna matsalar ya yi mata ainihin wato sharhi mai tsawo har ya kawo wani ɗan ta'aliki mai ban sha'awa daga wani malami alwaƙidi ya ce zakar alwaƙidi an na tula rida'ihi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana sittata azrul tsawon gyautan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yafawa mayafin da annabi yake yafawa zira'i shida ne tsawon shi kamar yadda an zo gwadawa yadi nawa ne to kamu shida ne fi salasati azro fadin shi kuma kamu uku ko kun fahimta jama'a fadin shi kamu uku tsawo kuma shida sannan wa tulu izarihi sannan gyautan shi da yake daurawa arba'atu azro shi kuma zira'i hudu ne tsawon shi kamu hudu ne wa shibraini da ɗani biyu wannan hausa ce fa ma'anar ɗani shine ka bankare ko ka buɗe babban yatsanka zuwa yatsanka na tsakiya to so biyu an fahimta fi zira'aini wa shibrin faɗin shi kuma zira'i biyu da ainihin wato ɗani ɗaya wa kana yalbasuhuma fil juma'a wal idain ya kasance yana sanya waɗannan a ranar juma'a da ainihin wato abin nan ranar sallah karama da sallah babba wannan abin da ibn hajar ya ɗauko daga ainihin wato waqidi ne sai dai shi kanshi waqidi kuma wannan ba ya danganta ne da hadisi ba kuma shi kanshi in kaje ka karanta tarihi za ga ma sun ce makaryaci ne <laughs> Allah kiyaye Allah kyauta to jama'a kun ji nan eh, za mu zo mu tattauna wannan insha Allah ta'ala eh ta matsala kenan da ya tabbata a sunna hudubar idi guda ɗaya ce ya tabbata a sunna hudubar ainihin sallar roƙon ruwa guda ɗaya ce to ta idi tun da dama ita sai an idar idan liman ya gama guda ɗayan nan da ta tabbata za ka iya tashi kai tafiyarka ko mun fahimta na biyu sai dai abin tambaya a nan menene ya kamata a babi na cancanta tun farko a gabatar musu da nasiha a faɗakar da su sun ɗauka shi kenan ba su ɗauka ba shi kenan ka tashi ba kayi bane don ka wulaƙanta su a ka tsaya kayi abin da ya tabbata ne kamar yadda mun karanta a nan cikin riwayar turmizi cewa sahabi abu sa'id al ya zo sallar juma'a eh, halin gwamnati ta hana yin hudu ba kuma in liman ya hau min bari. nafila nafila in liman ya hau mimbar yana hudu ba shi kuma sai tashi yana yi yan agaji ne wane ne fada ne suka zo za su take sai kuma sa gawayi wannan babban sahabi ne sai suka kyale sai da aka yi da sallah aka yi jiccece ku can dai da aka yi ce a tun da ya ga annabi ya umarni shi kenan sai ya yi. to babban abin shi ne Allah ya kawo mu wani zamani ne na tace abubuwa da gwada su a bisa haske na ilimi lallai ne abin da yake wajibi shine limamanmu su rinka komawa suna nazarin waɗannan abubuwa amma ni fa ina ƙara cewa na daga cikin haƙƙin marakis irin wannan to a rinka ƙoƙarin samar da wani liƙa maftuh ma al'ulama wal a'imma wal khutaba ma'ana yanzu kun gina da markazu salafiya sai kuna da wata ƙa'a sai ku kira taron limamai a ce ana so a tattauna akan wata ƙaziyya ne a zo a tattauna garin tattaunawar nan za ku samu wani fasihi ne wanda zai warware matsaloli da dama a yi tambaya kuma kowa ya je nazari bayan wata ɗaya ko sati biyu a sake dawowa saboda matsalar shi ne waɗannan abubuwan da kaga suna yi ba wai abu ne kawai suka ƙirƙire shi na son zuciya ba sun karanta ne a wasu littattafai akan wani manhaji sai dai ya bayyana cewa kuskure ne to gyaran kuskuren da mutum ya daɗe a kan shi to kuma wannan yana buƙatar sai ya samu wasu gamsassun bayanai daga wasu mutane da ya gamsu da malantarsu shi ne matsalar gamsassun bayanai daga mutanen da ya yarda da malantarsu to matsalar galibin waɗanda ke waɗannan bayanan ba a gamsu da cewa ma malamai ba ne kallon yara ake musu kallon ma wasu fitintunu ne kawai suka kwakulo saboda haka yanzu ba ana maganar ma ya ji nasihar ka bane tukuna shi bai yadda ma kai ahali ne ga nasihar ba ba ka ma cancanta kai nasihar ba tare da wannan kuskure ne shi ya shiga domin a babin ilimi abin da ake so shine duk abin da ya zo ka saurare shi ta iya yiwa akwai alheri a ciki ko kuma gaba ɗayan shi alheri ne sai ka karba ta iya yiwa a cikin shi akwai kuskure ko kuma gaba ɗayan shi kuskure ne sai ka gyara wa mai wannan kuskuren ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan ita ce mas'ala Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun deji to bayan ibn hajar ya tattauna wannan mas'ala kwarai da gaske kamar yadda nace zamu dawo zamu dobe ta insha Allah ta'ala mu mu tattauna ta ita ce mas'ala dangane da juya ainihin wato mayafi din gashi inda ya kawo uh, mazhabin malamai cewa wal jumhuru ala Tahwili at faqat mafi yawancin malamai suka ce mustahabbi ne a juya kadai ma'ana juya wannan ko ma yaya ne a juya duk yadda za a juya sama za ka mayar ƙasa ƙasa ta koma sama ko ciki ya koma waje waje ta koma ciki ko dama ta koma hagu amma gaskiya abin da ya tabbata a cikin sunna shine muke son duk daga cikin saɓanin na malamai ainihin mu tabbatar da shi shine kamar yadda ainihin wato na faɗi riwaya ce sahihiya za mu zo mu same ta ba da jimawa ba anan cikin sahihul bukhari tana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya juya ainihin wato dama ne ta koma hagu hagu ta koma dama ciki ta koma waje waje ya koma ainihin ciki shine kamar misalin yanzu wannan mayafi ne ke tattare da kaga shi ba wata kaifiya dan ba irin mayafi ne na aikin hajji ba jama'a ba wani yadda aka ce a'a kawai dai ka rufa shi a matsayin ka rufa shi ka taho ko kun fahimta don haka zo kun ga ai an ce matakin farko me za a fara hudu ba? sannan sallah to sanda a gama hudu nan a gama addu'a to kaga yanzu wannan bangare yana dama wannan bangare yana hagu to kaga sai ka juya shi kaga haka kaga yanzu hagu ta koma dama dama kuma ta koma hagu ko to kaga nan da ya komo waje yanzu shine a ciki ɗazu nan kuma ciki din shine waje to kawai haka ake bukata ko kun fahimta an taba samun wasu yan uwa sun taba kuskuren fahimtar wannan qadiyya ta mayafi sai suka ɗauki cewa ai tunda mayafin al'adar su ce su larabawa mu ko mayafi ba al'adar ba ce dan haka ba za a je da mayafi ba to da me za a je sai suka ce to sai a je da tagoyi to in aka je da tagoyin to shine an je da tagoyin kuma malam sai ga dattijo ya sunkuya a abin nan ya tuɓe kuma ya juya ta ko kun fahimta to kaga kenan yanzu za a dawo kenan riguna cikin su na waje wajen su na ciki a dan haka mutun da wannan tufafi riguna da muke sa su sai mu ɗauko mayafin sai mu ɗora a kai sai mu tafi na fata an gane saboda kamar yadda za ka zo ka je malamai za su tattauna game da mecece hikima menene yasa aka ce a yi haka gashi yace waqtulifa fi hikmati hadha tahwil mecece hikimar juya mayafin nan ne fa jazama al-muhallab wani babban malami mai suna al-imam al-muhallab shi kai tsaye yace bi annahu littafa'uli bi tahwil al-hali amma hiya alaihi an yi haka ne saboda abin ya taho a babi na arashi to ina so da farko tukuna don za a zauna a tattauna wannan magana yanzu menene arashi arashi shine a yi wata magana sai wata ta zo ba tare da an shirya mata ba sai ta zama abokiyar gaminta ko amsarta ko a aikata wani aiki a daidai wannan lokaci sai wani aiki ya faru sai zama abokin gamin shi ko wani mutum ya zo ana cikin wani hali sai sunan shi ya kama da wannan halin to sai a ce an yi arashi yanzu wannan me yake nuna kenan arashi ba abu ne da ake shirya shi ba misali sai in ce musa ka ci abincin kuwa sai ai daidai da sanda nake faɗa wa ɗana mai suna musa da tambaye shi wannan maganar ga wani yaro mai suna musa shi ma ya ciwo abinci a gidansu ya zo ya sai ya ce eh sai kuma in juya in ce ai ba da kai nake ba kuma sunan shi musa kuma shi ma ya ci abinci kuma ya taho daidai sanda nake tambayar nawa musan to sai a ce an yi arashi lokacin da aka zo za a yi sulhin hudaybiya mutanen makka sun taho da sharuɗa masu tsauri wanda su kansu sun san cewa wannan sharaɗin akwai zalunci ciki kuma da wahala a yi shi sahabbai ma suna tantamar waɗannan mutanen sun yi kullin da ba zai yi a iya daidaitawa ba sai aka ce to su turo wakilinsu su mutanen makka sai suka turo wani mutum mai suna suhailu ɗan amr annabi yana gani sallallahu alaihi wasallam sai ce sahula amrukum al'amarin naku yayi sauki tunda suhail aka turo mai saukin kai ko kun fahimta to wannan shi kira arashi to aka ce annabi yana son arashi amma kuma yana kyamar camfi to menene camfi shine sai ka ji mujiya ta yi kuka ka ce wai wai wai wai to shekarar bana ba sa'a kawai daga mujiya ta yi kuka ko ka fito da safe sai ka haɗu da kuturu me kuturu a wurin hausawa sa'a ko rashin sa'a to makaho fa sa'a to kaga ina suka samu wannan karatun camfi kenan camfi kenan ko a ce ba a shara da daddare ko ba a ɗiban ruwa da daddare ko ba a daka da daddare duk ƙarya ne fa duk ƙarya ne jama'a shi yasa ku tashi ku yi karatun sunna ku fitar da mutane daga kangi wa wada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ka tashi kana son ka ci rogo da kuli da daddare ga rogo ya da hukuli kuma fa sai kuma a ce ba a daka da daddare <laughs> kafin fitina ta faru ko kun fahimta jama'a saboda haka gaskiya saboda Allah kun ji to annabi baya son canfi sallallahu alaihi wasallam amma yana son arashi jama'a ko kun gane wannan to wannan sai wasu malamai irin su muhallab sai suka ce ai arashi ne ake yi mu muke ciki ne kunci na rashin ruwa to mu juya mu don mu ma a juya mana sai malai ya ce wata ta'aqqabahu ibn al sai ibn al ya ci gyaran shi bi anna min shartil fa'ali Allah yuqsad ilaihi ibn al-arab yace a ba za a kira wannan fa'alu ba arashi yace domin shi arashi ba a ba a nufin yin shi faruwa ike yi kawai faruwa ike yi ko kun fahimta jama'a yawwa qala sai shi ibn al-arab yace wa mat tahwilu amaratun bainahu wa bain rabbih juya mayafin nan wata alama ce da ke tsakanin shi bawa da ubangijin shi kila lahu hawwin rida'ak kamar an ce mishi ne juya mayafinka li ya tahawwala haluka dan halin da kake ciki ya sauya wato uqiba bi anna allazi jazama bihi yahtaju ila naqlin sai wani malamin kuma yayi ƙoƙarin cewa to kai ma ibn arabi maganar da ka faɗa tana buƙatar sai an kawo nassi wanda aka ciro tunda juya dan a juya maka to in dai wannan magana ce to sai ka kawo nassi tunda ka tura ta muhallar. to kai kuma kawo nassi to sai ibn hajar ya zama mishi kamar lauya sai ce wallazi raddahu rada fihi hadis maganar da shi wannan mai ƙoƙarin tura magana yake yi yace to hadisi ya zo a cikin ta rijaluhu thiqatu mutanen da suka ruwaito hadisin amintattu ne hadisi ne hasan wannan ita ce ingantacciyar magana ku duba takhrijin shi cikin bulogul maram na samir yace akhrajahu ad-darqutni wal hakim min tariq ja'far ibn muhammadin an aliyin an abihi an jabirin hadisin kun ji riwayar ahlul bait ne hadisi ne tabbatacce amma ta hanyar jabiru wa rajjaha dara daraqutni irsalahu duk da yake Dara daraqutni ya karkata akan cewa ainihin hadisin mursali ne amma ingantacciyar magana hadisin ba mursali bane domin hatta al-imam al-hakim ya ruwaito shi da isnadi muttasili kuma shi da kanshi ya inganta shi a cikin al-mustadrak ku karanta a cikin takhrijin samir na bulughul maram sai ce wa ala kulli halin fa huwa aula min al-qawli bi-dhanni ko ma dai menene a faɗi hukuncin wannan hadisin a aiki da shi ya fi a yi aiki da zato to asalin hadisin jama'a lafazin shi ka karanta blogul mara za ka je yana cewa hawwil rida'aka liyata hawwal ainihin wato alkahab juya mayafinka domin farin ya juya daga fari ya koma lokacin ruwa ya koma albarka don haka jama'a hakikanin al'amari juya mayafin in kai kamar umarni ne ka bi na yadda kake so a juya maka daga halin kunci zuwa halin wadatar ruwa to kai ma juya mayafinka ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to haka dai malaman suka yi ta tattauna ainihin wato maganganu ƙarshe dai har ibnu hajarin bayan duk da ya gama kawo wannan sai ya ɗauko asalin hadisin tun da dama kun san hadisin an ce kharajan nabi sallallahu alaihi wa sallama ko to yanzu sai ya fara sharhin kuma mas'alar da hadisin ke dauke da ita cewa annabi ya fito sai ce fi riwayati zuhri al-mazkura fa kharaja bin nas yastasqi sai ya fito tare da mutane to ina mai tambayar dazu cewa ina magana fitowa da dabbobi in ka karanta askari da mukhtasar ma suka ce a fito har da kafiran gari to ina ingancin wannan maganar gaskiya maganar ababin inganci bata inganta ba su fuka hawa abin da suka ce game da kafiran gari saboda kada mu tafi mu yi sallar roƙon ruwa misali ranar talata laraba a jira ruwa bai zo ba ranar alhamis kafirai su fita su je su yi ranar juma'a ruwa ya zo to kafirai dama 'yan dimokuraɗiyya ne dama yin za su yi ta buga takardu su ce to a zo a ga Allah gaskiya ya yi aiki ko kun fahimta musulmi masu rauni kuma sai ka ji wani ya fara cewa to ko namu din dai akwai shakka ne to sai fuka ha'u suka ce a ƙarƙashin haka idan har musulmi za su fita to su ma kafirai sai a sa su su fita in sun fita me za su yi abin da suke yin shi za su yi sai a yanke musu wani fili a ce ku tsaya can kacau kacau ne za ku yi raye-raye ne duk abin da za ku yi ku tsaya can mu ma muna yi nan yadda an dawo ranar kashe gari ruwa ya sauka ba wanda ya isa dai ce ai namu ne ba naku ba <laughs> kun ji kawai wannan ita ake kira almaslahatul mursala to a babi na inganci ko ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta zo ba amma a babi na maslaha za a iya yin haka shine in ana ganin fitina za ta iya faruwa wani musulmi ya fada irin waccan shakkar jama'a ko kun gane za a iya yin haka sai mas'ala dangane da dabbobi dabbobi fuka hawa abin da suka ce in ka karanta malam yahuza Allah gafarta mishi a cikin littafin fatul jawwaj ya ce dabbobi da aka ce a fita da su an faɗi haka ne saboda su ma suna daga cikin mabukata ruwan kuma suna daga cikin waɗanda fari ke galabaitawa ka duba so da dama in aka yi fari kafin 'yan adam su fara mutuwa dabbobi ke fara mutuwa a ƙarƙashin haka sai malaman suka ce don haka su ma za a fita da su a ƙashin gaskiya idan har lafazin fakharaja bin nasi ya iya haɗa musulmi a babin tawili an shigar da har kafirai <laughs> dabbobi ba za su shiga ba a wannan mata haddasu duk za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala shine na ɗauko mana bayani gashi kuma an nuna lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za a zo to ban sani ba a ɗan saurara minti ɗaya jama'a an gamsu da cewa a rinka fara karatun nan Karfe takwas jama'a to a ɗan saurara a ɗan saurara a ɗan saurara kowa ya jinkiri fa jaji kama haka ladanan ƙasa hausa ke mana karfe bakwai da rabi misali ni a ce na zo nan don haka kuma isha yanzu ana yin ta ko da bakwai da yan mintuna ne saboda haka karfe takwas daidai za a rinka fara karatu insha Allah ta'ala tara da